Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyyar kuma dalal. Sai kuma tasha Alfa Radio kuma si a Ghana. Haka kuma kuna iya kama ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum Sarfil Hashin ne tare da Hadiza Kyari da ma sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za a ji cewa ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya Atiku Abubakar ya kammala gangamin yakin neman sa a jihar sa ta Adamawa. Haka kuma za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son jin ra'ayinku akan ko kun shirya yin zaben? Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyar Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a fara shan labaran duniya. mataimakin shugaban kasar amurka mike pence ya roƙi kasashen ƙawayen amurka da ke nahiyar turai a kan su janye daga yarjejeniyar makaman nukiliyan iran da aka cimma a shekarar 2015 yana mai kiran iran kasar da ke kan gaban wajen daukar nauyin ayyukan ta'addanci a fadin duniya pence na wannan jawabi ne a wani taron kasa da kasa da aka yi gabas ta tsakiya wanda amurka da poland suka dauki nauyinsa a wasu a shekarar da ta gabata ne kasar amurka ta fita daga yarjejeniyar makaman iran wadda ta kunshi kasashe da yawa da kuma sanya takunkumi akan iran din gwamnatin trump a baya ta ce batun iran shine za a mai da hankali a kan shi taron da za a yi a warsaw poland amma masu shirya taron sun faɗaɗa abubuwan da za a yi a mai da hankali a kai da suka hada da takaddamar da ake yi tsakanin isra'ila da palestiniya da kuma yakin da ake yi da 'yan isis a syria da yemen ana sa ran majalisar dokokin amurka za ta jefa kuri'a yau alhamis a kan yarjejeniyar samar da kudade don kaucewa matakin sake dakatar da wasu ma'aikatan gwamnati yayin da 'yan majalisar ke samar da kudade don gina katangar da ta ɗauka wasu matakan tsaro a bakin iyaka amurka da mexico 'yan majalisar dokokin da ma'aikatan suka yi sun yi ne ta aikin har zuwa daren jiya laraba don yanke shawara akan dokar da ta fito daga wani kwamitin na 'yan democrat da republican da aka wa nauyi samar da yarjejeniya akan tsaron iyaka wannan kwamitin shine ya nema hanyar kawo ƙarshen dakatar da wasu ayyukan gwamnati na tsawon kwanaki 35 da aka yi a watan da ya gabata a lokacin da kawunan 'yan jam'iyyar republican da democrat suka rarrabu a kan bukatar shugaban donald trump da ta bashi kuɗi dala biliyan 5.7 don gina katanga a kudancin iyakar ƙasar. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc a yanda wani shiri na tsawon shekara ɗaya da aka fara da zummar taimakawa yakin somaliland don kulawa da um, dangantakar cinikayya da kasar habasha ke uh, dab da karewa manyan shugabannin na fatan ƙara samun taimako uh, na tattalin arzikin ƙasar kuma ya fito da ita a yankin da ke arewa maso gabashin nahiyar afirka yankin da ya fuskanci canje-canje da yawa a shekarar 2018 da ta gabata wata kungiya da mazaunanta da ke birnin london wadda ke aiwata da shirin ta fada shekaran jiya talata cewa eh, ta karu da sani da tattaunawa don shugabannin da ke kula da tattalin arzikin yankin na somaliland ya kusa zuwa karshe. asusu na tallafawa cinikayyar da sanya, da sanya hannun jari na neman taimakawa kasashen duniya da suka fi talauci wajen kula da dangantakar cinikayya mai kyau tun daga farkon shekarar 2018 kungiyar ta yi aiki da shugabanni daga yankin somaliland don kula yarjejeniyar tattalin arziki da habasha 'yan jam'iyyar democrat da ke rinjaye a majalisar wakilin amurka sun caccaka shugaba donald trump jiya laraba a lokacin da suka kada kuri'a akan yanke yanke ba da taimakon soja ga gamayar dakarun kasashen da saudiya ke jagoranta a yakin da suke a yemen 'yan majalisar wakilan 248 ne suka kada kuri'ar amincewa da dakatar da ba da agajin a yayin da saba'in da bakwai ba su so ba kuma wannan shine karo na farko da majalisar ta wakilan ta yi amfani da ikon dokar yaƙi wajen ɗaukar wani mataki yanzu an tura kudurin gaban majalisar dattijai inda a bara majalisar ta jefa kuri'a a kan wani kuduri shigen irin wannan ta yiwu kudurin ya fuskanci kalubale a fadar shugaban amurka amurka ta sha ba da taimako ta fannin samar da bayanan sirri da dabarun yaƙi ga ƙungiyar dakarun da saudiya ke jagoranta da ke yaƙi da 'yan tawayen huti da iran ke marawa baya a yemen yaƙin da ake yi ya yi sanadiyar mutuwar dubban fararen hula tun daga shekarar 2014 ya kuma ƙara tsananin rikicin agajin jin kai a ƙasar mai fama da matsanancin talauci. Shugaban kasar Colombia Ivan Duke ya ce yana so ya kawo ƙarshen mummunar mulkin kama karya da ake a Venezuela. Duke ya ziyarci birnin Washington jiya Laraba inda ya tattauna da shugaba Donald Trump akan kokarin da ake yi na kawo da shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro daga mulki. Shugaba Trump ya ce kasar Venezuela ne na cikin tashin hankali. Ana wa mutane sosai. ya kuma ce baya jin daɗin abin da ke faruwa a can trump ya ce yana dubawa duk matakin da suka dace amma bai yi ƙarin bayani ba ya kuma ce bai fidda batun yin amfani da ƙarfin soja ba amma dai bai faɗi bisa sharaɗin da zai tura sojojin ƙasar amurka ba. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya atiku abubakar shi ma ya kammala gangamin kamfen ɗinsa a jihar sa ta adamawa inda jam'iyyar pdp ta yi gargaɗin kada daga ɗaga zaben da ake sa ran farawa a wannan asabar ɗin ga rahoton ibrahim abdulaziz inda dattawan jihar adamawa suka nuna goyon bayan su ga atiku abubakar kamar yadda dattijo chief joel hammanjo da madaki ke bayyana a wajen taron hakanan shi ma a jawabinsa dan takarar gwamnan na jam'iyyar ta pdp a adama ahmadu Umaru fintiri wanda kuma ya taba zama mukaddashin gwamnan jihar ya ce wannan karin pdp ce ma za ta kafa gwamnati a jihar kamar da ta saba a baya to sai dai ko a jawabinsa shugaban jam'iyyar pdp a najeriya chief uche secondos ya ce yanzu haka sun bankaɗo wani yunkurin daga zaɓe batun da ko ya ce 'yan najeriya ba za su lamunce ba ku sani yanzu idanun duniya na kan najeriya duk wani yunkuri na daga wannan zaɓe to da ba za mu lamunce ba dole a yi wannan zaɓe kamar yadda aka tsara a cewar shugaban jam'iyyar ta pdp a najeriya da ya tashi jawabinsa cikin farin ciki a teku abubakar ya ko sauki jam'iyyar da ke mulki a najeriya ta apc tare kuma da saba layar kawo sauyi idan aka zaɓe shi a matsayin shugaban najeriya sun kawo mana yunwa ta'addanci sun kawo mana rashin zaman lafiya sun kawo mana rashin haɗin kan yan najeriya don me za mu zabe su don haka ba za mu zabi apc ba eh <laughs> ba za mu zabi apc ba kun yadda kun yadda To idan kun yadda mutum nawa ne za su zaɓi PDP ranar sabar a gano. kafin ma dai wannan gangami sai da aka kai ruwa rana tsakanin jam'iyyar apc da ke mulki da kuma pdp kan batun kafa hotuna da ma'alunan kamfen ɗan takar jam'iyyar musamman a kan manyan titunan fadar jihar adamawan ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. to a gaida ibrahim abdulaziz kwana biyu ya rage yi babban zaɓe a najeriya kun shirya yin zaɓen? in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ku amsa mana wannan tambaya da ma irin shirye-shiryen da kuka yi wa wannan zaben kafin nan a shakata da wannan waka. Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya uwa ɗaya uba ya ƙasa kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa kayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa tsayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya. nuninmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. kana bukata ka zo bar na ku zauna Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya. Idan kana Kano idan kana bukata ku je iko ka zauna Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun sami kiran mu na farko daga Kaduna. Wane ne da Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum assalam wa ke magana. Sharafila Hashim Gumal barka da yammaci. Mm, barka dai. Suna na Alhaji Musa Garo ne reto da rikoda kasu. To Alhaji Musa ka shirya yin zaben nan kwa? Ah alhamdulillah mun shirya yin zaɓen sha Allah muna nan mun shirya wani irin shirye-shirye kai kurkun mu muna fatan insha Allah za mu yi zaɓe cikin kwanciyar hankali kuma da ƙarshe ina so da in kira ga matasa akwai wata rayuwa bayan zaɓe hmm. kada mutum ya ce zai yi amfani da damar da zai amfani ya zo ya da hankali ka da ji abin da hukuma ta faɗa to an ta kama mutum yana hayaniya a gurin zaɓe za a ji a garkame shi sai bayan zaɓe to kaga mai gari baya da haka ya hmm. kamata matasa da iyayen ku gargaɗi ku ku tabbatar da cewa yaran ku kun zaɓe cikin kwanciyar hankali da kai ka ka wuce abinka ne maka a tashi lafiya musa garo mai rediyo da koda kasuwar kawo kaduna najeriya na gode. to mai rediyo da koda mun gode kwarai da wannan gudunmawa da ka bayar har yanzu da muna kaduna wani ne a kaduna. Dama Musa Garu a sauka lafiya, da lafiya. Yawa barka dai. sunana murtala ne kamar da kullum kuma na kiran ku da garin rigasa kaduna tarayyar najeriya to malam murtala ya shirin zaɓe. Eh, to alhamdulillah an shi shirya mu duba da yadda muke ga sauran al'umma ma wanda ke kusa da mu gaskiya an yi shiri kuma yadda za ka duba wannan yanayin ma za ga kowa cikin annashuwa da kyakkyawan fata sabanin zamanin da gan za a zaɓi ana tarar da biyu wani abu zai biyo ba hmm. amma na mai tabbatar ba Allah dukkan al'ummar mu kowa zai wani tunanin wani abu zai faru da kyakkyawan fata yanzu aka ma shi katin zaɓe na gashi a gaban aljuna ma da kin na fara kwana da shi zuwa nan da ranar asabar insha Allah kan ma ya ɗan faɗa wani lungu ne ne insha wahala. fatan za ku tashi lafiya. To Malala Mamad mun gode kwarai da gaske kira ka bayyana kuma ka tare da wannan katin naka sosai kidan kar ya faɗi. Domin yana da muhimmanci sosai mun gode. To yanzu kuma za mu je Bauchi. Wani ne akan layi daga Bauchi? Um, sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna sauraron ka ya shirin zaɓe. To alhamdulillah mu dai a jihar Bauchi lallai an shirya tsab da yin wannan zaɓe kuma ko yanzu a karamar hukuma ta ta ganjuwa hukumar zaɓe ta manna sunan wanda za su yi aikin zaɓe hmm. kuma ana dubawa cikin kwanciyar hankali babu wani tashin hankali lallai ya gwada a jihar bauchi an shirya tsaf da a yi wannan zaɓe lafiya kuma tsare lafiya ba tare da an ci mutuncin kowa an tozarta shi ba na gode mai magana ayuba garba imam katin madaki a jihar bauchi to malam ayuba mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka kira ka bayar da kuma fatan za a yi zaɓe cikin cikin kwanciyar hankali da lumana har yanzu ne muna bauchi wani ne akan layi daga bauchi Assalamu alaikum sashen Hausa na Mayar Amurka mai magana Sama'il S. Fawa kasin ma daki karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi. To Malam Sama'ila muna sauraron ka. To alhamdulillah mu dai mun shirya kafin su kafin mu na kare 'yan majalisun jihohi da rarra sanatoci gaban ƙasa kan zai bar cikin Allah da. Amma yau. Hmm. Ma'an Sama'ila kana tare da mu? to da alama na ma sama'ila ya goce bar mu je jihar Niger wani na kala ga Niger Assalamu alaikum Amin wa alaikum assalam Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba To Malam Ibrahim muna sauraron ka ya shirin zabe To mun shirin zabe sai dai ne ma ainihin wanda za su je ƙuri'a musu fata alkhairi na farko kenan mm. sannan na biyu ina jin kunne ga matasa 'yan uwana su tsaya su tsaya su kuntun da hankalin su san su dubi wanda ke son su ba wanda yake son rusa musu kasa ba wanda zai kawo mana ci gaban rayuwa a Najeriya. Malam Ibrahim ko kai ne wanda ka kira ka ce ba su muku rijista zaɓe ba a yankunan ku. wallahi ni ne ba su zo nan su muna rijistar zaɓe ba sannan ko kamfe nan ma ko mutum ɗaya ba mu gani ba ɓangaren zaɓe a nan. ko masu kamfen ma ba mu gani balle masu muku rijista ku yi zaɓe. wakilin mu nan nan yankin ku yana kokarin ya tuntuɓa ya ji ya ji daga bakin hukumar zaɓe ta ji me ya faru haka har wani yanki da kunce wajen akwatuna goma eh. ba a yi musu rijistar zaɓe ba insha Allah muna kokarin fatan kuma bangaren kuma samu mu samu kokuriya muna bukata bangaren haka ya kasance an tuna da mu to madalla mun gode kwarai da gaske malam eh. ibrahim to allah ba da sa'a to jama'a yanzu dai layukan mu a buɗe suke za ku yi kira ku bayyana mana ra'ayoyinku muna son mu ji irin shirin zaɓe da kuka yi kun shirya ko ba ku shirya ba lambar mu ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar sai a sa alama tarawa fito plus da ɗaya sannan a jerin lambobin muna sauraron kiran ku. to har yanzu dai muna jiran ku kira da alamu dai muna dan samun tangarda a wayoyin namu domin kiraye kirayen yanzu sun waya tare na kara to yanzu mun samu ne kira daidai ina cewa tare na kara ga kira dai mun samu daga ina ne kuma wa ke kira to na ji karin gocewar layin to akwai akwai tangarda bisa layin namu To a ci gaba da gwada mu bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar kada a manta a sa alama tara plus da ɗaya sannan a jero lambobin. to yanzu haka ma da alamu mun samu wani kira to da fatan wannan kiran ba zai goce ba wane ne kuma daga ina ake kira assalamu alaikum daga ina ake kira to da alamu dai har yanzu muna samu so a ci gaba da tira gwadawa mu kuma za mu zauna muna jira ga injiniyoyi can suna ta kokarin aiki su ga sun gyara wannan yan da aka samu to madalla mun samu kira daga Kebbi. Wane ne aka layi da Kebbi? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum salam. Wane ne da Kebbi? Ya sunan malamin? Sanna sai daga Zuru. Ban ji sunan sosai ba. Dan na sai daga Zuru. Dan na sai to malam ya kashi kayi shirin zabe kuwa? Ka kwana biyu rage. Mun riga mun shirya, mun riga mun shirya da ya Allah za mu zabe lafiya lau. To a nan guri za ka ko a ya wani irin shiri ma kai ma tukunna ne riga mun shirya za mu zaɓe lafiya lau insha Allah za mu zaɓi wanda muka ga ya dace da mu hmm. to mun gode to lai mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka haka mun samu an wani kira kuma wane ne kuma daga ina ke kira malam na kan layi kana tare da mu malam kana tare da mu to da alama na ji karan gocewar layin to sai a ci gaba da gwadawa dai mu kuma za mu ci gaba da sauraro mu ga layukan nan za su bin mu ji ra'ayoyinku a yau to ga wani kira akan layi wane ne kuma daga ina ake kira yawa kana kira ne da bilyaminu daga nan mai gode a kimma a kimma bilyaminu to ya shirin shirin zaɓe to shirye-shiryen zaɓe muna nan muna ta shirin zaɓe amma mu yanzu shirin zaɓe mu akan mutum ɗaya ne wanda yake shine jigon mu hmm. wanda muke so shine yake so ya kai ga wannan kujerar mulkin da ya wuce mana Buhari ba saboda shi da ya kamfe da kai kamfe muna tare da shi to malam akwai abubuwa da yawa da aka yi rijista ba mu da rijistar zaɓe to da me za mu hito mu yi zaɓe ya ba ku da rijista me ya faru to mu daga ward din namu ne daga local government zuwa ward ba mu san su waye ba waɗanda ma ya kamata su zo su yi kamfe ba su zuwa kamfe sai dai kawai suna turo mana akwatayen zaɓe ne akan kawai a zo a yi zaɓe To madalla mun gode da fatan waɗanda suka ji wannan za su a ɗau mataki kuma da ya kamata ɗauka su ɗauka to mun gode da kiran ka muka kawo ƙarshen ɗagoyoyinmu yanzu kuma sai wasanni a takaice. kasar mali za ta fafata da senegal a wasan karshe ta gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta matasa 'yan kasa da shekaru ashirin da ake fafatawa a kasar jamhuriyar niger karo na biyu kenan da kasashen biyu za su kara da juna a gasar kasancewar sun fito ne a rukuni daya inda suka fafata a rukunin b mali ta doke najeriya ne a wasan kusa da na karshe ta hanyar bugun penalty bayan da wasan su ya tashi a kunnen doki da ci daya da ɗaya yayin da ita ko senegal ta yi galaba akan kasar afirka ta kudu da ci daya da nema to sai dai a bangare ɗaya kuma najeriya za ta buga da kasar afirka ta kudu a wasan neman na uku a gasar dukkan kasashen hudu dai sun sami gurbi a gasar cin kofin duniya ta matasan 'yan kasar shekaru ashirin da za a so mafafatawa a watan mayu mai zuwa a kasar poland gwarzon dan kwallon afirka har sau hudu samuel eto ya ce har yanzu lokaci bai yi ba da zai janye daga taka leda duk da cewa kwanta sa da kungiyarsa ta kasar katar za ta karkare ne a karshen wannan kakar wasannin eto dan kasar kamaru mai shekaru 37 ya koma kungiyar ne a watan agustan shekarar da ta shige daga wata kungiyar kasar turkiya to amma ya sami jefa kwallo ɗaya tala cikin wasanni biyu kacal da ya sami buga mata tun daga lokacin sakamakon fama da ya yi da rauni dan wasan na ganin cewa har yanzu da sauran cin abincinsa a sha'anin kwallon kafa a kasar ta katar kuma yana shirin ci gaba da taka leda abinsa hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf za ta shata wasu ranaku ga kungiyar ismaili ta kasar masar domin buga wasanninta na gasar zakarun nahiyar afirka bayan da aka sake dawo da kungiyar a cikin gasar a 'yan kwanakin baya ne hukumar ta caf ta kori kungiyar daga gasar ta bana sakamakon tashin hankalin 'yan kallo da ya barke sa'ad da kungiyar ta karbi bakuncin takwararta ta kasar tunisia african a ranar 18 ga watan janairu sakamakon dakatarwar dai ya sa ismaili ta buga wasannin ta biyu ba na gasar a daidai lokacin da caf kuma ta ce waccan wasan ma ba a karkare ta ba saboda rikici saboda haka za a sake duba a kan ta nan gaba african ce ke kan gaba da ci biyu da daya a wasan kafin tashin rikicin 'yan kallo da ya tilasta wa alkalin wasan bushe ta tun lokaci bai cika ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To madalla a gaida murtala to da wannan kuma ka zo ga shirma na karshe labarai a takaice. mataimakin shugaban kasar amurka mike pence ya roƙi ƙasashen ƙawayen amurka da ke nahiyar turai a kan su janye daga yarjejeniyar makaman nukiliyan iran da aka cimma a shekarar 2015 yana mai kiran iran ƙasar da ke kan gaban wajen ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci a faɗin duniya pence na wannan jawabi ne a wani taron ƙasa da ƙasa da aka yi a gabas ta tsakiya wanda amurka da poland suka ɗauki nauyinsa a wasu shugaban kasar colombia ivan duke ya ce yana so ya kawo ƙarshen mummunan mulkin kama karya da ake yi a venezuela duk ya ziyarci birnin washington jiya laraba inda ya tattauna da shugaba donald trump akan kokarin da ake yi na kauda shugaban kasar venezuela nicolas maduro daga mulki shugaban trump ya ce kasar venezuela na cikin tashin hankali ana kuntata ma mutane sosai ya kuma ce baya jin daɗin abin da ke faruwa a can 'yan jam'iyyar democrat da ke da rinjaye a majalisar wakilan amurka sun caccaka shugaba donald trump jiya laraba a lokacin da suka kada kuri'a akan yanke ba da taimakon soja ga gamayar dakarun kasashen da saudiya ke jagoranta a yakin da suke a yemen 'yan majalisar wakilai 248 ne suka kada kuri'ar amincewa da dakatar da ba da agajin a yayin da 177 ba su so ba. To madalla takaitattun labaran mu ka karshen shirin namu ne yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku dosa su abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo mun sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com ko ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da taya na gabatarwa da kuma Daniel Brown wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Cedric. Ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.